amma ƙalubalen da na fara fuskanta shine na shigo wata sabuwar rayuwa zan iya cewa sakamakon da gyaran babur nake a kwana freedom sai dai kawai in ga wannan a ce wannan shine malam usman usman wannan shine nasiru salisu zango wannan hmm. shine garzali yakubu haka duk irin ma'aikatan muke ce hmm. yau kuma sai gama mu a cikinsu. Hmm. To maskalamu barkanmu da wannan lokaci yau ma ga mu a shirin naku na da kan daka tare da ɗaya daga cikin ma'aikatan Freedom Radio wanda za ku ji sunan shi da kuma takaitaccen nashi tarihi. Za mu so mu ji da wa muke tare. To masu kallo da sauraro barkanmu da wannan lokaci. Sunana Yunusa Muhammad Tukuntawa kuma kamar yadda masu sauraro suka sani ana kirana da Jingas. Mm. wanda kuma na fara aiki a freedom radio a shekarar 2016 kenan wanda na zo daga neman ko kuma sanin makamar aiki a wannan lokaci kamar yadda ake bisa al'ada idan ka je makarantar gaba da secondary za a tura ka domin samun horo na makamar aiki so daga wannan lokacin na fara aiki a freedom radio a matsayin mai sanin makamar aiki wanda kuma daga baya mm. Allah cikin ikonsa da hikimarsa ya za mu ci abinci a ciki kuma gashi yanzu muna ciki. So Malam Yunusa da wani sashi aka fara aiki a Freedom Radio? So a Freedom Radio na fara aiki a matsayin recordist wato mm. mai ɗaukar ko kuma mai naɗar sauti mm. wanda asali lokacin da muka fara yin attachment mun fara a bangaren injiniyarin daga injiniyarin kuma sai suka dawo da mu a wancan ɓangaren duba da hazaƙa ko kuma in ce abin da suke gani wanda ko gogewa ko kuma inda dai mutum da ya fi karkata wanda yau wannan za a kai mutum haka hmm. masha Allah so tsawon wannan lokaci da kai aiki a Kudist ya aikin naka ya tafi shin samu wani ƙalubale ko wani tsaiko a harkar gudanar da wannan aiki so kalubale damun da aikin da mutum zai dole zai samu ƙalubale hmm. amma ƙalubalen da na fara fuskanta shine na shigo wata sabuwar rayuwa zan iya cewa hmm. sakamakon da gyaran babur nake a kwana freedom sai dai kawai in ga wannan a ce wannan shine malam usman usman wannan hmm, shine nasiru salisu zango wannan shine garzali yakubu haka duk irin ma'aikatan muke ji ce yau kuma sai ga mu a cikin su wanda kuma da yauwa a ce yau shi mun kasance a ciki a matsayin abokan aiki so hmm. mun fara fuskantar kalubale na yadda ma ake tafiyar da aiki saboda mutane ne waɗanda nan za ka zo kai mu'amala da mutane daban-daban wasu kana jin su kuma sai yau ga ka ga su taya za ka yi mu'amala da su kaga hmm. sabuwar rayuwa ce hmm. so a wannan bangaren mun samu kalubale sai kuma bangaren aiki bangaren mu'amala kenan can sai kuma bangaren aiki shine abin da aka ce baka iya ba a dole za ka eh, daidai za ka iya rashin daidai tun da kullum koya ake to wannan gaskiya mun samu kalubale mm. don ba na mantawa akwai wata rana ah, malam usman usman ya zo sun yi recording mm. na wani shirin shi da yake yi allah ɗaya mm. lokacin wanda za su gabatar da shirin ba su samu damar yi kai tsaye ba ya zo muka recording ba mun yi recording a matsayina na mai sanin makamar aiki tun da ko lokacin ban kware ba hmm. daga baya lokacin da za a amfani da shi wannan shirin da suka yi aka neme shi aka rasa gaskiya na shiga tashin hankali kwarai da gaske an gani daga baya hmm. amma ni a matsayina na wanda idan fayil ya bata hmm. ban san inda zan yi na nemo shi ba a lokacin gaskiya da ban gani ba na ji babu daɗi kuma hankali na ya tashi amma kuma da a gan shi sai hankali na ya dawo na ji daɗi sosai da sosai masha Allah bayan duba da shi ma Allah ɗaya gari banban yana daga cikin manya-manyan shirye-shiryen freedom radio ah. Ah, bayan shi wani babban shiri ka tace a bangaren ah, recording to babban shiri ba zai wuce inda ranka ba hmm. wanda na san duk wani shiri da mutum zai ina ga a bayan inda ranka yake musamman wajen fuskantar kalubale hmm. a dalili shine shirin inda ranka shiri ne wanda ayyukansa na iya cewa sun fi na kowanne shiri wahala hmm. duba da akwai waɗanda za su fita su kawo rahotanni akwai rahotanni na gida daban-daban waɗanda za a kawo kai za ka tace kuma kai za ka saka kamar misali aminu abdu baka noma yana kotu zai je ya ɗauko rahoto daga kotu ya je ya kawo lokacin ma hmm. akwai yusuf na dawa ismail shi ma yana kawo rahoton shi ana saka a ka zai je ya turo ni zan editing na san yanda zan yi a saka shi a wurin shi kuma mai gabatar da shiri idan ya zo ya gabatar da shiri kawai ya gabatar da shiri tafiya ya karanta ya karanta ya riga ya gama so mm. haka da daddare mun sha kaiwa yanda za ka gama yanayin aikin zami misali kamar inda ranka hmm. so tari masu sauraro kawai suna jin shirin ne a lokacin yau dama akwai tambayar da nake so dama in maka game da gabatar da shirin da ranka wai a lokacin da kamar karfe tara da dubi a lokacin kake tacewa ake sa mutane suke saurara ko kuwa da abin yake so gaskiya shirin inda ranka na lokacin muna farawa tun misalin karfe hudu sakamakon yamma na yamma sakamakon lokacin ma iya cewa mu samu sauƙin amfani da waɗannan na'urorin kamar yanzu ba mm. to za mu fara aiki tun daga rubutun script don lokacin ma idan za a yi script na program ɗin kai da kake matsayin recordist ko mm. editor za ka je ka ga abin da za a yi don ka san inda za ka saka insert mm. ɗinka. Tun daga nan. haka. Mm. So za mu fara ana kawo rahotanni ana rubuta script a haka a haka sannan a zo studio. Mm. Za a ba da layi mai karatu zai karanta bayan ya karanta za ka editing ɗin national narration ɗin sannan kuma rahotannin da aka kawo maka za ka editing ka saka to mm. kaga akalla shirin inda ranka mm. yana kai mu kamar awa kuɗi zuwa awa biyar muna mm. aikin ma'ana ba karfe tara da rabin lokacin da ake ji a rediyo yawa ba lokacin ake yi ba haka bayan shirin inda ranka ma'ana daga bangaren studio ka gabatar da wasu shirye-shirye ne naka da aka baka a hannun kai ne kake jan ragamar su ko da iya bangaren rikodin kai eh na gabatar da shirye-shirye da dama amma kafin gabatar da shirye-shirye a lokacin mun kasance masu karanta sakonni mm, saboda haka na karanta sakonni kamar na inda ran kan mm. irin ra'ayinku da sauran dai irin sakonni na cikin shiri mm. duk mun yi waɗannan duba da lokacin idan har ka iya editing to komai za ka iya yi saboda ni abin da na ɗauka a harkar aikin rediyo ko kuma aikin jarida mm. editing shine abu wanda yake da wahala kuma idan ka iya komai zai zo maka da sauki sakamakon muryar ka ce kai za ka yi kuma kai za ka sarrafa ta yadda kake so wanda mafi yawa hakan ne yake gagara so na gabatar da shirye-shirye da dama kamar irin su yaro sabon mutum kamar irin su daga masu sauraro kamar kalubale duk shirye-shirye ga shi yanzu akwai shirye-shirye da muke irin su eh, daga masu sauraro na hmm. baya daga masu sauraro akwai wannan shirin da muke na gyara kayanka wanda a baya muka wannan shirin hmm. ah, sannan kuma akwai shirin muharraka duk irin shirye-shiryen ne yawanci zaka ga ka shiga ka ɗanyi na watanni hmm. ko kuma na kwanaki an canza sakamakon yanayin aiki ji kamar a iya cewa ko kuma ni na iya cewa tunda masu sauraro ba sani ba mm. kamar ka bar bangaren tace shirye-shirye mm. yanzu a freedom a wani bangare kake ko a wani mataki to yanzu kai tsaye zan iya cewa ina bangaren kasuwanci da cinikayya mm. wato marketing department masha Allah shi ma wani bangare ne na cigaba wani bangare ne na cigaba aiki to amma sakamakon yanayin aikin namu da mm. kuma ita hukumar gudanarwa ta freedom radio mm. a kowane lokaci inda aka ga kana da hazaƙa ko kuma kana da sani a wajen ba a sakin ka gabaki ɗaya haka to har yanzu zan iya cewa ina aiki a sashe biyu kamar yauwa akwai bangaren wato program department mm. nan ma ina musu aiki haka shi ma marketing department ina musu aiki masha Allah so tsawon wannan aiki da kai shekaru akalla kusan ah, na iya cewa takwas ko ko bakwai waɗanne abubuwa za ka iya tunawa ka samu sanadiyar aikin jarida a freedom radio na nasara to gaskiya babu abin da za mu cewa allah sai godiya mm. sakamakon aiki a freedom radio duk abin da allah yake wa mutum na fannin ci gaba a rayuwa mm. allah ya mana alhamdulillah saboda idan muka duba musamman abin alfahari mm. wanda za a ce kaya aure mm. har ka samu iyali wannan ba abin da ya kai shi abin alfahari sai kuma abubuwa na rufin wato ba sai na ma tambayi yan matan da kai ba ke da <laughs> ai ba sai an taɓa wannan bangaren ba amma dai alhamdulillah Allah ya mana sutura masha Allah so akwai wani kalubale da ka ci karo da shi wanda ba za ka manta ba kake yawan tuna shi na aikin jarida ko aikin radio a freedom to kalubale ba zai wuce wani lokaci da muka tafiya muka taɓa tafiya aikin zabe mm. aka tura mu daga nan mun je aikin zabe. Ah, sai muka tarar da kamar ana magudi hmm. ah, ga wasu wakilan wata jam'iyya hmm. to a kokarin mu na ɗauko rahoto ko kuma ganin abin da yake faruwa a hmm. lokacin lalle sai ka gani har lalle sai na gani yara an haka <laughs> to mun fuskanci kalubale tabbas musamman ɗan turniki da ya tashi tsakanin mu da jami'an tsaro wanda kuma Allah cikin ikonsa duk da dai a lokacin ma iya cewa irin an mana kan tawaye sakamakon <laughs> mun shiga a lokacin da su suke kokarin yin wancan abun mu kuma muna gani don me za a yi mm. so mun haɗu da kalubale sosai mm. wanda kuma daga baya wakon mu mu ɗauko labari ya zama labari a kanmu eh, wato an kai da an taɓa lafiyar wani ne haka an kai ga taɓa lafiya tunda ni ɗan sanda ma ya mare ni so amma kuma duk a cikin aiki ne kuma wannan dama yana daga cikin kalubalen aikin jarida masha Allah so daga bangaren masu sauraro ko kuma masoyanka menene yake birge ka tare da masu sauraron ka ko masoya to abin da yake birge ni da masu sauraro shine masu sauraro mafi yawa a waɗanda suke sauraron rediyo sun san abin da suke yi hmm. don duk lokacin da kai abu ba daidai ba za ka samu wanda zai gaya maka cewa ka yi ba daidai ba haka idan kai abu na birgewa hmm. za su nuna maka cewa ka yi abu na birgewa kuma za su yi maka godiya hmm. so tsakaninmu da masu sauraro shine har kullum mu da abin da muke yi a rediyo muna yi ne domin su mm. haka mu ma yanda suke mu ma haka muke mm. za mu iya kuskure za mu iya yin daidai mm. duk lokacin da muka abu na daidai a ci gaba da nusantar da mu ko kuma a yaba mana domin ƙara mana ƙarfin gwiwa haka lokacin da muka abu na kuskure a nuna mana domin gyarawa shine to da ƙarshe za mu so mu ji wani buri yunus yake da shi a bangaren jarida To ni dai yanzu burina da nake da shi a aikin jarida yadda muka fara lafiya kuma muka ga magabatan mu sun gama lafiya mu ma Allah ya sa mu gama lafiya. To wani sako kake da shi zuwa ga masu sauraron naka daga karshe? To sako na har kullum shine ga masu sauraro ah, mu sani cewa ah, haɗa hannu da ƙarfi wajen taimakawa al'ummar mu shine abin da zai kai mu gaci mm. duk lokacin da kaga wani yana kuskure akan wani abu mm. kai kokari ka dawo da shi kan hanya ko mm. kuma duk yanda zaka kai kokari ka ga ya canza daga inda yake so wannan shine sakona ga su kuma muna alfahari da masu sauraron mu kamar yadda mu ma suke alfahari da mu kuma duk hanyar da zamu bi insha Allah da mun ganin mun ci gaba da faranta muku za iya bakin kokarin mu akai. muna godiya. godiya. Thank you.